Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Litini 3 ga watan Janairun shekara ta 2022. A cikin shirin za a ji wani rahoto na musamman kan rasuwar ɗaya daga cikin manyan sarakunan ƙasar Yarbawa Olubadan na Ibadan. Za kuma a ji wani rahoto kan taron ƙungiyar Ihiya suna a wato jamhuriyar Nijar wanda ya haɗa da addu'o'i zaman lafiya da dai sauransu saboda. da nasiha saboda kar kowa ya samu dama ya ce zai dauci makami da kanshi a akwai wanda aka kebe aikin su ne wayannan a taimako su da alluri kamar kowace ranar litinin yau ma muna tafa da shirin zauren matasan boa wanda nasir adamu ilkaya ke gabatarwa akwai mu kuma da sharhin jaridun najeriya da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkan ku da wannan safiyar ta da fatar an wayi gari lafiya yanzu kuma sai cikakkun labaran duniya. Jami'an tsaro sun kashe mutane biyu yayin zanga-zangar adawa da mulkin soji a Sudan a jiya Lahadi a cewar wani kwamitin likitoci. Wannan ya kawo adadin mutuwar mutane hamsin da biyar a zanga-zangar da ake yi tun bayan juyin mulki na ranar 25 ga watan Oktoba a cewar kwamitin likitoci na Sudan. Kwamitin ya ce mutumin na farko ɗan shekaru ashirin ne kuma ya mutu ne sakamakon rauni da ya samu a kansa a babban birnin kasar na Khartoum. Yayin da mutum na biyu ya mutu sakamakon harbin bindiga a kirjinsa a birnin Odman. har yanzu jami'an tsaro ba su ce uffan ba game da mutuwar da aka bayyana a halin da ake ciki firaministan sudan abdallah hamdok a jiya lahadi ya ce zai yi murabus ƙasa da watanni biyu bayan mayar da shi kan mukamin nasa a wani ɓangare na yarjejeniyar samar da gwamnatin gambiza tsakanin soji da kuma fara hula. a wani jawabi da ya yi a gidan talabijin ya ce ana buƙatar tattaunawa ta kud da kud domin cimma sabuwar yarjejeniya ta kan batun mika mulki ga tsarin demokradiyya a Sudan. Dakarun kare juyin juya halin musulunci na Iran sun ce sun kashe 'yan ta'adda guda shida a wani musayar wuta da aka yi a kudu maso gabashin ƙasar. wanda kuma ya yi sanadiyar mutuwar wasu jami'an tsaro guda uku. Sabon faɗan na baya-bayan nan a birnin Balachistan ya ɓarke ne a kusa da wata maɓoyar mayakan da ke kusa da wani ƙauye da ke tsakiyar lardin, kamar yadda jami'an tsaro suka bayyana a yammacin ranar Asabar a shafin su na Spa News. Birnin na Balachistan da ke da iyaka da Pakistan da Afghanistan. wuri ne da ake gwabzawa da gungun masu fasa kwabri da kuma masu neman ɓallewa daga tsibirin balaches da ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi rahotanni na mujallar spa ya ce an kashe 'yan bindiga shida tare da raunata wasu biyar yayin da jami'an tsaron basej guda uku da ke da alaka da jami'an tsaro suka mutu amma dai ba a sanar da kama wasu mutane ba Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. A gaida Yusuf, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, za mu nufi jamhuriyar Nijar. inda wata kungiyar islama mai suna ihiya wato ihiya sunna ta yi taronta na ƙasa wanda ya hada da addu'o'in neman zaman lafiya da ingantattun matakan tsaro tamar abari gare ki abubakar ango shine magatakarda na kungiyar ta ihiya usunna na ƙasa ya yi ƙarin haske kan wannan taro nasu eh, mun samu ci gaba sosai saboda eh, can baya akwai jihohi kamar difa akwai jihohi kamar eh, tilberi akwai jihohi kamar zandar da pratikman babu representanci mu babu wakilai lalle a kama da addu'a saboda shine makamin musulmi ko ba haka ba kuma a taimako wayannan jihohi da nasiha saboda kar kowa ya samu dama ya ce zai dauki makami da kanshi a akwai wanda aka kebe aikin su ne wayannan a taimako su da addu'o'i wuraren da yanzu mutanen nan suna mugun ayyuka to dole sai da rana ne mu muna tashi mu tai mu ga mutilberi santar filikin nan mu yi wazi mu yi jawabai da za mu tare da su mu koma latan don mu samu kwanciyar hankali insha Allah. Gwamnan jihar da magaran Lawali Madugu da ya jagoranci buɗe taron ya nemi 'yan kungiyar su kula da halin da ƙasar Nijar ke ciki su karfafa addu'o'i. Muna matuƙar farin ciki kuma wata dama ce wadda kuka bamu mu da muke wakilan gwamnati eh, muna roƙo gare ku kuma muna nema ga Allah subhanahu wata'ala a ci gaba da addu'a ba nan ba wanga zama kadai duk wanda ya koma a gidan shi a can jihar shi a kama ma mu na ƙasa kawai da kuka sani musulunci abu ne wanda ya girku bisa zaman lahiya wanda zai kai mu ga mu yarda da wancan yana da inci kawo da nima nake da inci kasancewar kasar Nijar bata kubuta fa daga halin matsalar tsaro da duniya ke fama da ita yan yankin difa suka yi wani tsari na faɗakar da al'umma illar ta'addanci a cewar malam sharif shugaban kungiyar ihya usuna reshen difa da ke fama da matsalar tsaro shekaru da dama lallai kuma rashin zaman lahiya nan ta kawo mana tikas wajen gudanar da ayyukanmu sai muka mai da yanayin wa'azinmu da yadda muke kira mutane a zamna lahiya da kawo haɗin kai sai muka mai da shi ta zamani ma'ana ta group ta whatsapp da kuma ta facebook muka yi kireyin muka kirkiro wasu eh, group group wanda muke da'awa wanda tana kaiwa inda hal inda muke so ta kai da'awa mu akwai reso ma'ana sabis ana samun shi insha Allah. wannan tsari da kuka ya taimaka? Sosai ma ana samun nasara sosai cikin wannan gurukin muna karantarwa muna kira da matasa muna kira da sauran al'umma cewa da azamna lahiya kuma kar a yi duk abin da zai kawo tashin hankali kuma a ba masu kawo mana zaman lahiya ma'ana iko a haɗin kai. Shi ma sarkin malamai na nan da magaran malam Bashir na baba ya kuma yi bayani kamar haka. Ina fatan wannan taro ya zame zamewa kasar tamu arziki na kwancin hankali a kasa baki daya ala sa taron ya mana maganin wutacen fitinu wanda muke tsoro baki daya har ma a makwabta min la منا anta samiul alim wa وتب alaina innaka انت التواب rahim tamara bari murya amurka daga da magaran a jamhuriyar niger. To a kai da tamar yanzu kuma ga Yusuf dauke da labaran duniya kashi na biyu. Shugaban Amurka Joe Biden na shirin tattaunawa da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky domin tattauna hanyoyin kwantar da tarzoma da kuma shawo kan matsalar ci gaba da jirge sojojin Rasha da ake yi a gabashin Ukraine. babu wata nasara da shugaba Biden ya iya samu a kan tattaunawa da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin domin janye dakaru kusan sama da dubu ɗari da aka girke su a bakin iyakar Rasha da tsohuwar jamhuriyar Soviet. Duk da cewa jami'an Amurka ba su imani da cewar Vladimir Putin na iya yanke shawarar mamaye Ukraine ba, shugaban Amurka da na Rasha sun yi wata ganawa ta wayar tarho ta tsawon kimanin minti hamsin a ranar Alhamis ɗin da ta gabata, inda shugaba Biden ya sake gargaɗin shugaba Vladimir Putin cewa Amurka da ƙawayenta na yammaci za su kakaba wa Moscow takunkumin karya tattalin arziki. Muddin Putin ya kai hari kan Ukraine duk da cewar Biden ya nuna cewar za su iya yin amfani da ƙarfin soji idan har bukatar hakan ta taso. Prime Minister Naftaliya Bennett ya faɗa a jiya Lahadi cewar Isra'ila za ta ba da kashi na hudu na rigakafin COVID-19 ga mutane masu shekaru sama da sittin da ma'aikatan lafiya yayin da kasar ke fuskantar ƙaruwar nau'in Omicron. A gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu kada Najeriya inda kamar yadda ba a rasa ji ba daya daga cikin manyan sarakunan ƙasar Yarbawa Olubadan na Ibadan ya rasu jiya Lahadi wakilin a yankin hassan umar tambuwal ya shirya mana wannan rahoto na musamman babban basaraken ibadan oba salihu akamu adetunji ogungunuso na daya. ya rasu yana da shekaru 93 a duniya oba a adetunji ogungunuso na daya. ya rasu a asibitin koyarwa da ke birnin ibadan uch ya rasu ne a jiya ranar lahadi bayan da ya yi fama da gajeriyar rashin lafiya olubadan dai yana mulkin kananan hukumomi goma sha ɗaya ne da suka kunshi babban birnin jihar oyo ibadan a cikin kananan hukumomi 33 da ke jihar ta oyo koyo rahotanni da suka fito daga fadar sarkin kokoyen moja ta tabbatar da rasuwar basaraken ƙasa da wata ɗaya da rasuwar shauna ogomosho obajimo oyewumi olubadan na ibadan oba salihu akamu adetunji ogongonusho na ɗaya a naɗa shi olubadan ne a shekarar alif dubu biyu da goma sha bakwai ko yaya 'yan jihar oyo suka ji a game da rasuwar olubadan ɗin na ibadan ga wasu mazauna birnin ibadan sunana oladotan Alima Adeyemi. Me za ki ce a game da mutuwar Olubadan na Ibadan? Ha, mutuwar Olubadan wallahi talahi ya yi mamu. ya yi mamu ciwo mutum kirki ne tana son kowa kuma tana so ko hausawa ne ko biyarabe ne tana son mu kuma ko ibo ma amma dai yana son jama'a yana kyautawa kuma ga mu wallahi abun ya yi mamu bai yi mamu daɗi ba kuma mutumin mai son saman lafiya ne baya son fada baya son rigima muna son shi kwarai da me da me zaki tuna ga marigayi Olubadan? To abinda zan tuna lokacinsa mutum wanda ba ta fada baya yin rigima ba ta cin bambanci da mutane ta ce to wannan ne ibo wannan ne ausa wannan ne biyarabe mutum mai kirki ne to Allah ya sa shi Allah ya jikan shi aljanna firdaus. My name is Ikmat Olariwaju. Uh, ah, is a good man. is oh, a very good man. He's nice to everybody. I love him so much. He's a good man. Ikima Olariwaju larewa ju ta ce Olubadan na Ibadan mutumin kirki ne mutum ne mai son jama'a don haka tana son sa kwarai. hasan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan karfa a sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba a ɗayan shakata da wannan. ya yi da zan koma gefe guda nasiru abdulmu elkaya ya gabatar mana da shiri na gaba zauren matasa Masu sauraro barkanmu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasa tuwo a ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane A sabon shirin zauren matasa na VOA na farko a shekara ta 2022. Mun sauka a Bauchi ne arewa maso gabashin Najeriya, inda muka tattauna da matasa kan wannan shekara ta yakin neman zaɓe. Inda wasu 'yan siyasa kan bullo don amfani da matasan don biyan muradunsu na son zuciya. Matsalar kan faru a kudanci da arewacin Najeriya. Matasan sun hada da Almustapha Haji Sufi, Rayyan Dahiru Usman, Abdulrahman Amfen Shekal, Aminu Mai Manja da Dallami Hanson Baljanga. Ku kasance da shirin zauren matasa na VOA alhaji sufi bari mu fara da kanka To alhamdulillah gani gawa ne in ji bahaushe ce ya ishi wani tsoron Allah. Kuma duk abin da ya wuce yan uwana matasa ya zama tarihi. Abin da muke fuskanta a yanzu a gaba shine ya kamata mu tsami karatun sa. Jiya mami ta haifar ballantana yau ga siyasar yan uwana na matasa. An yi lokacin gwamnatin da ta gabata ta farin hula da ta dawo dinnan ta kaman Obasanjo ya gama Allah jikan marigayar yayi ya gama Allah jikan Jonathan ya zo ya tafi yau gashi Buhari a shekarunsa yana neman shi ma kusan saura karamin lokaci. to babban al'amari wa 'yan uwana al'umman matasa musamman al'umman arewacin najeriya mafita shine kar mu kuskura mu bi yaudaran dan siyasa ko ya zo ya haɗa mu da gunkinsa na billboard ɗinsa na fosta ko ya zo ya haɗa mu da wakensa a tamfa mai mustafa ba wai na tare ka bane ba za a kira hoto ko wani abu a matsayin gunki ba Na'am. Eh to, ai su da shi suke yaudarar musamman 'yan uwa mata ko kuma 'yan uwa matasa su rarraba musu a matsayin wai shine abin da zai sa saye su wanda mutum zai yi asarar kuri'a su tsawon shekara hudu a lokaci kaɗan a wata atamfar da bata ka karata karya ba. Yanzu kana maganan hotunan nan yanzu abin takaici yadda ake amfani da matasan. Waki magana yanzu. Ancan Shekal abin takaici yadda ake amfani da matasan kaga matashi ya ki sana'a bai je makaranta ba bai je amfanar da iyayensa ba bai je nema abin da zai ci ba amma yana gadin fosta shi zai zo ajiye wannan fastan a bakin hanya ya wuni a wajen sai dare ya ya dauka ya kinkima ya kai dakinsa wannan abu na cimin tuwa kwarya yadda matasa suka sangantar da rayuwarsa akan irin wa'annan abu ba wata ɗabi'a ba ce wadda take da kyau ana wannan abin ma yana cutar da al'umma yadda ake saka matasa ake amfani da su suke saka fastoci a kan tsakiyar shoulder yana jawo accident hmm. yana jawo abubuwa mabambanta wanda babu daɗi a ce yana faruwa a cikin rayuwar mu. Darin daɗawa maganar fastan nan Aminu mai manja kasan san da ke magana. Darin daɗawa fastan hmm. nan yakan haɗa faɗa juna kamar a ce inda muke da ɗan lami haka. Shi ɗan lami ya rike wannan nema na rike wannan. A tsakanin mu sai zamana babu kamar mu'amala mai kyau a hmm. tsakanin mu wanda zai zamana kamar wannan yana gaba da wannan wannan yana gaba da wannan. Irin wannan abin yana faruwa a irin wannan lokacin dan har ga Allah ni na ka zama jiyo ne ko kuma ganau akan irin wannan abin yana kasancewa live akan irin wannan abubuwan har ga Allah wannan abubuwan ya kamata mu farga akai mu duba mu gani menene matsalar da ya kamata a ce mun magance shi akai To alhamdulillah hmm. suna da lamiyan son gaye barjanga. Babba abin da ya fi daga al'umman kasa shine musamman yadda zaka ga kowa ya tashi inda ya tafiyan siyasa na kasa ne ko na jiha dai bai biyi matasa amma lokacin da suka bashi dama suka taimake shi da zarar ya samu position din da yake bukata sai ga ya cire su ya ajiye su a gefe to shawaran nake bawa especially wa yan uwana matasa mu yi tsayuwan daka in Allah ya ara mana da muka kai lokacin zabe mu tuno da yan uwanmu matasa masu jini a jika masu tausayi wanda suka san menene matsalan kasan in ma jiha ce sun sun san matsalan jihar ku in karamar hukumar ku ce sun san me matsalan ta to irin wannan su ya kamata mu ringa ɗauko su mu tallafa musu su ne da su iya daukan ɗawainiyar ƙasan gaba da kuma jihar don su taimaki al'umman kasa da mu kanmu matasa ɗin. to sunana Riyan Ɗahiru Usman ni har yanzu abin da zan kara haka mu matasa ya kamata mu duba su ya aka suka tafi wannan matakin ba karatu suka yi ba sun taba gadin fostan wani ne ya kamata mu mu koma in dan ka kasuwa za ka yi kasuwa kai ma ka zama jajirtacce ka san ta ina za ka kawo gudumawar ka kar ka zama wai kai ne za a kawo maka gudumawa ka saki jikin ka kai ma ka je ka nema ka duba shi ya aka yi zama ka ka zama mai gugurma ma rayuwar ka ba wai don ka zo ka yi gadin postan wani ko ka ɗauki wani hoton sa ka je kana jiran sa ko kuma ka je kofar gidansa kana bata lokaci ka natsu kai ma ka zama cewa gaba kai mai zuwa ne ka kawo gudumawa wa anguwanka ko a gidanka ba wai ka rike kasar ba ka duba tun daga anguwanka ko gidanka ko kannanka yau kannanka za su iya fita je su zauna a wannan ko kuma zaka iya yi ka san yadda ka yi kar wani amfani da ka irin wannan lokacin tun kafin ka zo an yi baya kamar abin da wana ya faɗa malam Mustapha Sufi tun Obasanjo kullum ana ruɗa matashi wai za a maka za a baka appointment ko kuma a'a za a baka abun yi ko za a maka ba a yi maka ba har yanzu an ce da na gaba da na gaba ake gane zurfin ruwa to fa mu fa matasan yanzu mu san fa me muke ciki hmm. na bayan mu me suka samu don haka mu yi kokari mu kiyaye a samu mafita a wannan abu Eh haka ne ka san Abdurrahman Alfan Shekar ke magana. Na mu muna jinka. Yawa kullum kullum kullum matasa rayuwarsu kusan baya take yi a ƙasan nan. Kasancewan duk wani ɗan siyasa idan matasa suka tallafa masa yadda ya kai ga gari to yakan bar su a baya ne. In ka kira wayansu ba za su ɗauka ba. In ka je kofar gidansu mai gadin su ba zai bar ka shiga ba. ‘Ya'yansu ba za ka gani ba. In aka maka mutuwa ba za su zo su maka jaje ba. In aka maka aihuwa ba za su ba gudumawa ba. Ba za su zo maka taron suna ba. dan menene ba za mu yi karatun ta natsu mu daidaita tunaninmu mu yi saka abin da zai cece mu a cikin rayuwa a gaba ba. To, mu je mu je sufi. To, sunana al mustapha Hajji Sufi wanda ake mallaka bi da matasan Arewa. Ai hakuri ni ma na shigo. al ah, mustapha Hajji Sufi bari mu yi wannan tambayar mana. Na'am. Ah, Banda wannan matsalar ta maganan poster akwai kuma wasu matasa da 'yan siyasa ke amfani da su wajen bangar siyasa ma'ana a bauchi an yi irin su waɗanda ake gira 'yan tsara suka 'yan tsara suka eh, ko ah, 'yan kalar abu mm. eh a gombe kuma akwai yan kala ne eh, ko yan daba a kano mm. a borno ku yan ke koma ko mm. ina jin su ne suka ji suka zama yan ta'adda ko to Allah Allah shin menene me yasa matasa suke bari ana amfani da su ne alani eh, ɗaya ribar da suke ci ta ɗan wani ɗan lokaci ne to abin da yasa suke bari haka rashin hankali da rashin tunani da rashin mafaɗi da kuma ba su tsaya suka kalli rayuwar a matsayin wanda zai ba su wannan abun ba a cikinsa babu 'ya'yansa sannan babu ƙannan matansa babu 'yan uwansa hasali makarantar 'ya'yansa daban da nasu wajen zamansa daban da nasu wani ma baka san shi ba ina ya samo dukiyarsa ina ya sato kuɗinsa ina samu kuɗin kai baka sani ba lokaci ɗaya zai zo ko ya fara watsa bu kuɗi sannan uwa uba in zai ɗebi matasan yakan tara musu ƙwayoyi ya raba musu yakan sai addina ya raba musu sauransu yakan sai abubuwa iri-iri ya baiwa matasa ya ce ku wuce gaba akan dan abin da bai ta kara ya karya ba to wannan mu kanmu matasa ya kamata mu yi wa kanmu karatun tanizu mu gaya wa kanmu gaskiya wannan mu muke yaudaran kanmu duk mutumin da ya zo ya ce wani ga bindiga ko kuma ai wani ga wuka wani ga adda wani ga sanda wani ga kwaya wani ga shalishin wani ga baliyan wani ga ruwan kwata duk irin wakilan har kashin awaki da ake hadawa a sha to mafita kawai ko mu ki ko mu zo duk mutumin da ya baka wannan kasan ba mai kaunar ka bane yana so ya wasa da hankalinka da lokacin ka ne da haka sai ka ce wane ina dan ka wane da ka kai shi ingila ko kai shi amerika ko kai shi wata kasa ke karatu haɗa mu ni da shi mana mu fita mu je mu yi abin in dai abu ne mai kyau tabbas ina da wannan fahimta suna na abraman Anton Shekal ina da wannan fahimta tun da ake maganan cewa duk wani dan siyasa idan ya ce muku ga kayan aiki ku je ku yi aiki akan hidimar zaɓensa in ya da ku a matsayin yan jagaliya ba a taba samun wani wanda ya taba kalubalantan su wa'annan yan siyasan akan cewa ku kawo ƴaƴan ku mu tafi da su ba masu sauraro a nan zamu dasa aya ashirin sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu ɗaura. A madadin muryar Amurka, ni na Sura da ilhi kaya da ni shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. Nasiru yanzu kuma ga baban gida jibrin da sharhin jaridun Najeriya. an fara sharhin jaridar ne na wannan shekara da jaridar leadership daya daga cikin manyan labaran jaridar leadership na cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya kara jaddada kudurin gwamnatin najeriya na amfani da damammaki wajen magance matsalar tsaro da ya kice kicin yawa kasa shugaba buhari ya furta hakan ne dai a jawabinsa na sabon shekara ga al'ummar najeriya shi ma shugaban majalisar dattijan najeriya dr ahmed lawal ya aike da sakon fatan alheri ga 'yan najeriya inda yake kara tabbatar musu da kudurin kudirin majalisar dattawa da na wakilai na ganin cewa ta duba kudirin sabon dokan zabe da shugaban kasa muhammadu buhari kirar ta hannu a kai hidawa 'yan majalisar ita kuwa jaridar da gadiyar cewa ta yi allah ya yi wa olubadan na ibadan oba saliu ade tunji rasuwa yana da shekaru casa'in da uku basaraken wanda za a ce shine sarkin ibadan ya rasu ne a babban asibitin koyarwa na jami'ar ibadan da ke jihar oyo tuni dai gwamnan jihar jihar oyo sai makin da sauran 'yan najeriya suka fara aikewa ta sakon suna ta'aziyya bangane da rasuwan wannan basarake mai daraja ta daya sai kuma jaridar da son daya daga cikin manyan labaran jaridar son na cewa gwamnatin tarayyar najeriya har ila yau ta kara wa'adi rajistan katin dan kasa da kuma lambobin wayan 'yan najeriya wanda ne dai karo na uku da ake kara wa'adin rufe layukan waɗanda ba su yi rajista ba da katin 'yan kasa sai kuma jaridar daily trust daya daga cikin manyan labaranta na cewa yanzu haka iyalai goma sha takwas ne aka sace a unguwar zalla da ke garin uduwa a karamar hukumar Cikur da ke jihar Kaduna wanda aka sace da sun hada da mata da yara hau kuma an samu rahoton kashe mutum daya garin Odode yana kan hanyar Kaduna zuwa birnin Gwari ne hanyar kuma da yanzu haka take nemiwa ta gagar kundila 'yan ta'adda da suka mamaye garuruwan na hanyar birnin Gwari ake kyautatan cewa sun kai wannan hari tare da sace mutanen wannan hari dai ya zo ne a daidai lokacin da rahotanni ke cewa an kashe wasu jiga jigan 'yan fashin daji da suka hada da alhaji auta daga challa wanda suka gagari hukumomi a jihar zamfara babin ya murya amurka daga najeriya a yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro suke kira suna aje mana assalamu alaikum da farko suna na aminu mai shayi na garin ce da pio na kungiyar muryar talaka rashin jihar taraba babu shakka allah ya nuna mana rana ɗaya ga watan ɗaya na shekara dubu biyu da ashirin da biyu ina kuma fatan allah ya nuna mana ƙarshen ta lafiya allah kuma ba mu lafiya da zaman lafiya ba wa kasar mu zaman lafiya ya kawo ƙarshen dukkan da ta'addanci da ke faruwa a nahiyar afirka ma baki ɗaya. Assalamu alaikum sashen Hausa na Amurka mai magana Alhaji Musa Amerika Siya daga Kenan Najeriya mazauni zai ɗore inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah muna neman ɗauki a gare ka muna neman sauki da tsawaba gare ka ya Allah waɗannan makiya Allah azzalabai maciya amana yan ta'adda jahilai wawaye dabbobi Allah kawo muna sauki ya Allah muna roƙo duk wanda adda hannu ga waɗannan goyon bayan yan ta'addan nan ubangiji Allah ya kine mai albarka ya Allah muna kira ga shugabanni su tafi tsaye su tsaye ko da ɗan dambu ya yi bai jin mai ya tsaye su zajirce a wannan sabon shekara Allah ka mana karshen wannan ta'addan. Assalamu alaikum murya Amurka mai magana Hassan Dogon Fati ba tsari daga nan jihar Katsina a tarayyar Najeriya. Alhamdulillah ina yi wa musulmi karka da shigowa sabon shekara kuma ina fatan ubangiji allah ka sa mu da dukkan alkarin da ke cikin wannan shekara ta dubu da ashirin da biyu dukkan da ke cikinta allah ka yi mana maganinsa allah ka ba mu zaman lafiya da tsarewa a ƙasar mu najeriya to da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice. Jami'an tsaro sun kashe mutane biyu yayin zanga-zangar adawa da mulkin soji a Sudan a jiya Lahadi a cewar wani kwamitin likitoci wanda ya kawo adadin mutuwar mutane hamsin da shida a zanga-zangar da aka yi tun bayan juyin mulki a ranar 25 ga watan Oktoba a cewar kwamitin likitoci na Sudan. Dakarun kare juyin juya halin musulunci na Iran sun ce sun kashe 'yan ta'adda guda shida a wani musayar wuta da aka yi a kudu maso gabashin kasar wanda kuma ya yi sanadiyar mutuwar wasu jami'an tsaro guda uku. Haka an ji cewar shugaban Amurka Joe Biden na shirin tattaunawa da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky domin tattauna hanyoyin kwantar da tarzoma. da kuma shawo kan matsalar ci gaba da jibge sojojin rasha a bakin iyakokin masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin su Aliyu Harande da ya sa na gabatar da shirin da Salaman Abu da ya haɗa da kuma injiniya mu na sanni Ibrahim Kalmasi mu ke cewa sai an jima wasalam.